بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك يوم الخميس شدة رمضان الوجود الأولى 38 wanda ya daidai da ɗaya ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai da izinin allah za mu tashi aya ta sha biyar a cikin suratul isra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله سبحانه وتعالى يتي من اهتدى وان دي بهن الشريع فإنما يهتدي لنفسه fa inna lil lilhasri malamai suna cewa lilhasri kaɗai dai dai yahtadi zai samu sakamakon shiryan nan le nafsihi ga kansa idan mutum ya ji kira na Allah subhanahu ta'ala sa'annan ya miƙa kunnensa ya miƙa kunnansa zuwa wannan kira ya amsa ya aiki da abinda kiran ya kunsa to shi ne zai ga sakamako kyakkyawa na wannan ainihin amsa kira zuwa hanyar shirya ne ومن ضل wanda ya bata gabarin hanyar shirya fa inna ma yadhillu alaiha kaɗai dai sakamakon batan nan alaiha akan ransa wana shine zai ga wannan mummunan sakamako a kansa wala taziru waziratun wizra ukhra waziratun wata rai da take ɗauke da nauyi wala ta بذات ba za ta ɗau nauyin ukura wata rai mutumin da ya zo da nauyin kaya to ba wata rai kuma da za ta ce zo in rage ma wannan kaya kowa abin da ya kinkimo nasa ne mutum ka alkhairi ya kinkimo ya jibugo to nasa ne kayansa ne shi zai ga sakamakon wannan abin da ya ɗau haka nan idan ayyuka na sharri mutum ya kinkiwo ya jibgo ya ɗauko wa kansa to shi zai ga sakamakon wannan babu wanda za a kama da wannan laifin sai shi kuma babu wanda zai zo ya taya shi ce bara in ɗan rike ma ko bara in rage ma kamar yadda yake faru a nan duniya wani ya ganka da kaya bara in rike ma babu a can kowa kayansa kayansa to ba ma a can ba ko a nan duniya inda al'amura suka zama ko wani ne ka gani da abu cewa wura'in rike ma ko wani abu ko wani ka gani da kaya musamman abun da yake na bincike ne za ka ji tsoron kama masa ko da nan duniya a gani ko a ba ko da cari a da allah taimaka mu to za ka ji a ranka me zai biyo baya idan na taimaka masa ban san me ya ciki ba me ya kunso me ya kunso to in ka je gurare na tsaro za ka kowa kafa kafa yake da abin da yake da shi kamar airport an je wucewa kowa kayansa yake kafa kafa da shi baya so kayansa sa rafi na wani eh? ba wanda za a je wucewa ya ce riƙen wannan ko abokin tafiya ka ne da an je gurin da za a bincike da shan gwaje kanka shi ma wancan kowa sai karɓi tasa domin duk abin da aka samu a ciki na waye na wanda ya ɗauko wannan jaka ne ba mutum a na wane ne na rike masa na wanda ya ɗauko wannan jakar hmm. yan watannin baya da suka wuce tare da cewa da yake so shi ne daban-daban an samu a iya faɗin jidda an kama wata jaka na kama wata jaka sai zama mai ita ko kuma wanda take hannunsa shi ne aka kama da ita amma shi yana cewa wani ne ya bashi ya rike masa ita kuma a ciki sai aka samu kayan laifi a ciki aka samu ƙwayoyi da wane ne da wane ne ya fi sati biyu da za mu je ba abin ya faru ba ruwansu da me ba ruwansu da wane ne mai kaya a kai da a gani a hannunka kai ne mai kaya don haka na zo gaba alkiyama shi ma ba mai ɗaukan wani shi sa wani a wani wurin Allah ya ce wa ta dubi qalatun ila himliha la yi minhu shay'un walau walauka dha qurba wani umar kwalatun idan rai da take ɗauke da kaya masu nauyi ta yi kira ilahim Lihai zuwa a taimaka mata a rage mata kayanta layin malmin hushar ba mai ɗauke mata wani abu da wannan kayan walau ka na zafon ko da ma abucin kusanci ne ba zai dai rage mata wannan kayan an ce muskala nauyi na laifuka ke hmm? nauyi na laifuka wanda ya zo da shi to ba wani wanda zai gayyata ce zo rage ma ya rage masa komai kusancinsa da shi uba ba zai rage wa ɗansa ba ɗa ba zai rage wa mata ba za ta rage wa mijinta ba miji ba zai rage wa ainihin matarsa kowa kayansa zai rika ya da shi gurin da za a yi masa abin da aka bincika aka samu nasa amma kunna mu'azzibina Allah ce ba mu zama masu yi wa azaba ga mutane ba hatta na ba'ata rasulan har sai mun aiko manzo wanda zai musu gargadi ta kuna ce kaza mai kyau ne ku aikata kaza mara kyau ne ku bari in sun ji sun karba sun aiki da shi alhamdulillah idan suka ji ba su aiki da shi ba to yanzu ya rage an fita mai an fita haƙinsu an fita Na ka idan suka je da saɓanin abinda da aka ce su aikata wannan kuma laifi sai ya hau kansu amma Allah bai aiko manzo ba zai kama mutane annahin da laifi ba domin mai domin sako bai zo musu ba ko sako kuma a ƙarshen wannan zamani duk wanda ya ji labarin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ko alqur'ani to sako ya je masa sako ya je masa naka sa ne ya karba ainihin ya aiki da shi idan kuwa wata mutum bai aiki ba bayan zuwan manzo to ba shi da wuta. ayoyi da dama sun zo sun bayyana wani mun za a yi wannan jayayya din gobe alfiya. Allah ya ce kullama wal kayfiya fawjun sa'alamun khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala na ja'ana nadhirun fakazzabna wa Kulna ma nazzala Allah mai shai. in antum illa fi dalalin kabir duk sanda aka jefa wasu jama'a daga yan wuta a cikin wuta to sa'alahum khazanatuha masu gadin wutan sai su tambaye su a cikin nadhir mai gargadi mai zo muku wani har haka ta same ku halu sai su ce bala haka yake karja ana nazir mai gargadi ya zo mana amma mai yi faru baka zamana sai muka karyata da abin da ya zo mana da shi wa kulla ma na zalallahu mai shai muka ce kai Allah mai saukar da komai ba ba wani abu da Allah ya sauka kawai kai ka kirkira ka ba to shine sai sakamakon haka kuma ya kasance shi ne mara kusa ce da soyi na antum illafi zalalin kabir tabbas kuna cikin bata babba ga kuma sakamakonsa ya zo yanzu baka na allah suwanu wata ala ce wasiƙar da zina ila wula jihar dama zumara hatta iza ja'uha wa fitahat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha za ku kora yan kafirai zuwa wutar zuwa na jama'a jama'a kamar yadda ake kora garken dabbobi zuwa mayanka jama'a jama'a hatta iza ja'uwa idan suka je wutar wa futihat abwaba aka bude hatta iza hat abuwa ba, a lokacin da suka je mata sai a buɗe musu kowofinta sai masu gadi sai ce alami a cikin rusulun minku manzanni daga cikinku ba su zo muku ba ne ya tulura alaikum ayati rabbikum suna karanta muku littafin ubangijinku wa a kum liqa'a yawmikum hadha suna gargadar da ku gamo ku da ubangiji a yau qalu sai su ce bala haka yake sun zo mana walakin haqqat kalimatul al'azabi ala al kafin, sai dai babu makawa kalma azaba ta kinkanta akan ka. Allah ya riga ya rubuta in mutane dan haka ba su da rabu za ba ji ba ba sai aiki da abinda ainihin waɗannan suka zo su, wa haka duk wanda yana daga cikin abin da za a yi musu hujja manzuwan manzo kinan zuwan manzo hujja ce a kan mutum hujja ce a kan mutum in bai aiki da abin da manzo ya zo da shi wanda suka zamana nan ga manzo kurukuru su ne mu kuma da ba ma zamaninsa mun tarar da littafin da ya zo da shi mun tarar da sunna su yi mana bayanin abin da littafin ya kunsa ka an riga an yanke mana mai nan ga wakilansa eh, malamai suna bayani ulama wa rasatul anbiya su wanda suke magada suna bayani abinda mai abinda wannan littafi ya kusa to don haka kenan babu hujja kuma ya magada wanda suke masu gadi wuta abinda za su ta kafa hujja da shi ga mutane ba manzo ne manzo bai zo muku ba manzo bai zo muku ba don ya zo kenan ba ku da kuce aya ta karshe akan wannan shine ta wahum yastabihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru man tadhakkara وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وهم يصطرخون في الوقت لا كذب يقول سنة إيه أين هي أتكنت سنة ربنا أخرجنا ونجد daga ciki, نعمل صالحا mu koma duniya za mu yi aiki na kwarai gairar lari kunna na amal ba irin aikin da muka yi da ba sai a tambaye su a ce awalam da amirku ba maraya ku guda a duniya ma ya ta zaka rufin man ta zakaru tsawon lokacin da mai gargaduwa ya isu ya gargadu wani an ba shi arba'in wani hamsin wani sittin wani sama da haka duk wannan bai isa muku gargadu amma ba ku gargaduwa kuma me yasa yanzu kuke nema a mai da ku waje a kuma nazir mai gargadi ya zo muku asalin mai gargadi manzo amma nan aka ce a nazir furfura ita ma mai gargadi ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda Allah ya raya shekara 60 to Allah ya yanke masa hanzari bai gargadu ba to kuma wace zai gargadu amma lil zalimin min nasir azzalimai ba su da mataimaki da ihun da za su a rana ba mai kawo ɗauki ko mutum Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon gargaduwa da irin abin da ne yake gargadar da mu shi na'am shi ne wa makon na mu'adhibi na ko hatta na na'am وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا a آية ayar أقوى ta wanda suna da matsaloli na samun gargadi din su ne ainihin mahaukaci da kurma da tsohon da ya rikice da wanda ya mutu kafin aikowa a nabi sallallahu alaihi wasallam su ma waɗannan sun shiga cikin waje a kuma nazir mai gargadi ya zo muku malamai sun yi maganganu a kan waɗannan wasu suna ganin cewa al'amarin su daina ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san ainihin ya zai da su akwai kuma hadisai da dama da suka zo suka yi bayani wasu daga cikin waɗannan hadisan su ne hadisin da imam ahmad ya fitar da sanadinsa har zuwa aswad bin surai yace ce manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa arba'atun yahtajjuna yawm al-qiyamah mutane uku za su kafa hujja a ranar alkiyama rajulun asamma la yasma'u shay'a mutumin da yake kurma duddin baya jin komai wa rajulun ahmaqa da mutumin da yake wawa ne bai gane abubuwa wa rajulun harin da mutumin da yake tsoho ne ya rikice baya fahimtar abubuwa wa rajulun mata fi fatra da mutumin da ya mutu kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kana annabi Isa da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam to shine yace fa amma al-asam fa yaqulu rabbi qad jaa al-islam wa ma asma'u shay'a yace ubangiji musulunci yazo amma ni bana jin komai hmm. sai dai yanzu Allah ya kawo hanyar mai hanyar magana da shi ko hmm. Allah ya kawo hanyar magana har da rubutu har da karatu har da Qur'ani ma na me na to ce na makafi zan ce tunda dama kurame amma da qur'ani na makafi wanda suna shafawa suna ta karatu. ko yanzu ana waya ta akwai wani yana shafa yana rera inda ka san husal wa amma al-ahmaq fa yaqulu rabbi qad al-islam amma wanda yake wawa wanda yake wawa to zai ce musulunci ya zo wasu bayani ya hazifuna ne bil ba'a yara suna jifana da kashin tumaki ba ba shi da hankali amma tsoho sai ce rabbi kalkarja al'islamu wa ma'aƙilu shay'an ba na gane komai wa amma lazi mata filfattara fa ya kula rabbi ma'ata alaka rasulun fa ya kudu mawafiƙa mato manzo zo mana ba mu a lokacin kowanne zai kawo dai ainihin uzurinsa to wasu na ganin allah subhanahu wa ta'ala ya za a yi da su wasu kuma suna ganin an akwai wata hanya ne da waɗannan za su gane amma wanda ba hankali dama shari'a ba ta magana shi yani shari'a ba ta magana shi amma wanda ya zama yana da hanyar da zai fahimta wannan kuma haƙƙi ne a kansa mai ya ba abin da aka gaya masa wanda ya gane ya aiki da shi hunaka a mamakon na mu'azibi na hatta na ba'ata rasula za ta lura da al'amarin waɗannan saboda alkawari ne na Allah ba zai wa mutum azaba ba ba zai wa mutane azaba ba har sai manzo ya zo musu wanda ba su da labarin manzo to kaga suna da uzuri wanda kuma a ba su fahimta ba ne to da wayancan da muka faɗa Allah ya san ne ya zai da su al'amarin sai na hannun Allah ta baraka wata. na kace وإذا أردناكم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها إذا منا سمى هلكت متانا برني أمرنا متر فيها سيم أمرتي مجيادا برنا ما سفن تماوى برنا ففسقوا فيها سيسي فاسقنشي برني ما الله بينا كبرني لا alkhairi تو to waɗanda suke masu fantamawan sai zama duk sanda gaskiya ta zo musu su ne farkon wanda za su dinga karyatawa saboda suna ganin karban gaskiyan nan zai hana musu wannan fantamawa isa mafi yawan wanda suka karyata manzani irin waɗannan majiya daɗi masu fantamawa ɗan kasuwa wanda suke samun hanyar kuɗi ta hanyar riba ta hanyar cuta ta hanyar kaza ta hanyar tauye ma'auni ta hanyar tauye mudu su ne suke kawo cika saboda in an ce su aiki da abinda ainihin shari'a ta zo da shi suna ganin kamar an tushe musu mai wannan hanyoyin samu haka na masu mulki da suke kama karya a cikin halkan mulki duk suna cikin mutarafiya su ne ke kama karya a cikin mulkinsu suna ainihin danniya an ce a dawo a yi adalci kan ku taɓa kowo sai da hanya kaza da kaza da kaza da kaza an bi ka'ida za ga su ma su ne mai masu tashi su rigima da wannan abu na gaskiya saboda suna ganin ita ce hanyar da suke samu yanzu a ce abu kaza abu tsari to an toshe musu wannan hanya na ka za su tashi su yaƙi wannan hanyar ta gaskiya da ta musu to duk al'umma za ku samu waɗannan su ne farkon masu rigima da abu na gaskiya ce fa haƙa alaiha alqawl su waɗannan wanda suke yaƙi da gaskiyar nan fa haƙa alaiha alqawl ainihin alƙaulu magana ta Allah haƙƙa alaiha sai ta ƙyanƙyanta a kan birnin amma ana nufin ahalar ƙarya mutanen birnin me magana Allah magana Allah shi ne la'amla an na jinnati wa nasi ajma'i zan cika wutar jihannama da mutane da aljanu to su ma waɗannan sai ta hukansu a ƙarshe sakamakon me sakamakon wannan ƙin karɓar gaskiya da ƙaryata ta da ɓarna da suke yi a cikin biranen marna ha sai mu rugurguza garin tadmiran rugurguzawa rugurguzawa ɗinan ba sai an zo an rugurguza gidaje ba ba sai an rugurguza an ƙona motoci ba ba sai an ƙona ofisoshi ba a da gidajen da komai suna nan amma sai zama mai halinsa halin wanda mai aka ruguza ta hanyar abinda yake samun wanda gidajensu suka ruguje su masu same su wanda gidajensu suka ruguje suna cikin damuwa da rashin nutsuwa da rashin kwanciyar hankali to sai allah ya sawa birnin wannan rashin kwanciyar hankalin da rashin nutsuwar saboda mai saboda kaucewa hanya allah sai zama babu kowa ba shi da cikakken nutsuwa damuwa ta nan damuwa ta can damuwa ta nan damuwa ta can in wannan abu ka ce eh kai ka tsallake shi sai ga akwai abu da ke kai ma kana da fargaba a ciki in ka tsallake wannan sai ga kana da tashin hankali a can gefe to haka ne sai a rasa jin daɗi da nutsuwa a wannan gari sakamakon me sakamakon kaucewa hanyar Allah subhanahu ta'ala idan muka ɗau wannan aya muka dobe abinda yake faruwa yanzu musamman a cikin ƙasarmu za mu ga shi ne wani shi ne daidai da abinda aya ne da yawa wanda suke su suke samu ta hanyoyi na rashin gaskiya suke fantama wasu ta wannan hanya su ne duk abinda za a zo da shi na tsari ko na cigaba ko na ƙa'ida su ne masu ƙoƙarin sai sun lalata shi sai sun rugurguza shi sai sun kau da shi ta duk hanyar da za su biya saboda mai saboda suna ganin wannan zai kawo musu cika a cikin su idan an maganar rugujewa in ya zama ta fuskar shari'a baka da kwanciyar hankali baka da nutsuwa za ka iya samun adalci duk inda za ka je ka kai kukanka ko kaza ba za ka iya samun adalci ba ba gurinka sai ka ga wannan kasar mai rubutacciya ce idan an cuce ka ba za a iya karɓar ma haƙƙinka ba ta hanyar da ta kamata sai da kaza da kaza da kaza wanda yake in baka da shi shikenan ya wuce ka idan abu da ka cancanta ne ba za a iya baka wannan abun ba in baka da kafa baka da hanya baka da wanda zai tsaya ma alhali ka cancanci wannan abu ko ka cancanta za a ture ka gefe guda ba wanda bai cancanta ba saboda shi yana da dogon kafa to kai a gurinka an kasa ta rubuce to nawa ne suke cikin yawan wannan hali ba shakka suna da yawa don aka rugujewa ba sai wacce ta shafi ruguje gidaje da abubuwa ba a rugujewa za ta iya zuwa ta kowace hanya su irin waɗannan ha su ne masu cewa wanda Allah ya ba da kisa su yake cewa idza ƙaluwa janna qalu a ba na wallahu amara na biha don suka aikata mummuna abu sai su yi haka Allah yake haka Allah domin za su samu wasu shaidanu har a malamai wanda za su karfafe su ce ai kai daidai ai wannan abin da kai daidai da aya kaza yi daidai da aya kaza ko ya daidai da hadisi kaza Allah ya ce inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah bai umarni da mummuna duk abin da yake mummuna ne wanda ya fita daga ka'ida to Allah bai umarni da shi haka na Allah subhanahu ta'ala cewa ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna unna bima ursiltum bihi kafiru ba mu aiko a cikin wani gari kafin kai ba a cikin wani birni ba mu aiko wani mai gargadi ba sai majiya daɗin wannan garin sun ce mu mun kafirce abin da aka aiko ku da shi saboda suna ganin wannan abin zai kawo musu cikas zai kawo musu barazana a cikin hanyoyin samun su da hanyoyin jin daɗinsu na ka sai su kauce masa su kafarce masa su mutunce masa وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وأمرنا أن ندع الله مكانا ما لم يسمى أينهم فسرات دبندم wasu ka ce na amran kadariya za mu yi umarni na kaddara wai an kaddara cewa waɗannan masu jin daɗin za su yi fasikanci a ƙarfi in sun fasikancin kuma za mu rugurguza ƙarfi a wani gudun aka ce na hun bi ɗaya mun umarce su da ɗaya da biyayya amma fa fasa ƙofi ha maimakon ɗaya ɗin sai suka yi fasikanci don haka fasta haƙula a Kowa. sai suka sancanci hukubar da Allah subhanahu ta'ala ya sauka wasu suka ce ma'anar amarna mutarafiha ma'ana amarna sultana ashrariha fa'asau fiha muka ainihin kaddara ko muka nufi waɗanda suke masu mulki a shararansu sai suka yi saban Allah a ciki to da suka aikata ɗin kuma a Allah bil'adab Allah sai halakar da su ainihin da azab duk wannan yana daga cikin ma'ana amarna mutarafiya na'am وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكم أهلكنا من القرون ديوة كهلكت دقاء ساركو wato al'ummatai daban-daban min ba'ad nuhin bayan annabi banda halakar da mutanen nu to wasu ma al'ummatan da suka zo a bayan su mun halakar da su وكفى بربك بذنوب بذنوب عباده خبيرا بصيرا كفى بربك وبينك يا إسا خبيرا وراري بصيرا ميغني بذنوب aikata. ba wani loko da za su shiga su aikata face Allah subhanahu wata'ala yana ganin su kuma masu ba su tuwa ya saka musu daidai da abin da suka aikata na haka Allah ya kware da sanin halayyar mutane shi sa yake gana yawa wanda ma shi ya halicce su na haka ba abin nasu da zai buya gare shi a wani daga cikin magana da aka yi dangane da halakar da mutanen birni da za a yi saboda wasu daga cikin majiya daɗinsu sun yi fasikanci a ciki aka ce to kaman babu adalci kenan a ciki wannan yana daga cikin cewa wata kofi cinatan la tusiban allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina domin in sakamakon ta yazo ba zai shafi iya wanda suka aikata laifin su kadai ba haka yake zama wajibin mutane in sun ga ana fasikanci a bayan ƙasa ko a inda suke to su tashi su iya kokarin su ga sun yaki wannan ainihin fasikanci wanda za su iya da baki su yi wanda za su iya da kai ƙara su yi wanda suke da alhakin kuma su ga sun maganta abin su masu in ba haka ba in azabar ta zo to za ta game kowa da kowa shi sa waɗannan an maganar mutarafiya majiya daɗi masu fantamawa a garin su ne suka yi fasikanci amma kuma allah ya ce fa dammar na ha za mu rugurguza garin tadmiran rugurguzawa kenan duk zai shafi kowa da kowa na ka wajibi ne kenan na mutane idan sun ga abuwa na ɓarna su tashi ya kokarin wasu wajen ya kasa don kada sakamakon ya zo ainihin ya game kowa da kowa kamar da ya kisoshi da dama da aka wakani hadisin mutane da suke tafi a jirgin ruwa ko wanda wasu a sama wasu a kasa na kasan za su nemi ruwa sai sun hau sama bene wanda suke can kasan jirgi sai sun hau bene su ɗebo ruwa idan suka ce mu mun gaji da hawa saman nan ɗebo ruwa bara mu huda jirgin nan ruwan teku ya dinga shigo mana kawai mu huta da hawa sama idan na saman nan suka kyale su suka ce ah to ku huda ya ku ruwa zai tarar to ruwan in ya tarar zai cinye su kuma ya hawa ya cinye me ya cinye na sama domin jirgin nitsewa zai in ya nitse baki su ne za su halaka na kenan wajibi wadan wasu suna ɓarna to da suka fahimci ka su riƙe hannunsu domin su daina ɓarnan saboda halakar ta zo za ta game su baki haka wani hadisun aisha da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato wata runduna za ta zo ta yaƙi ka'aba amma za a kifar da na farkonsu da na ƙarshensu aisha ta ce to ai akwai wanda su ba ruwansu akwai wanda 'yan rakiya ne kawai ba a sirrinsu ba aka fito da su ba akwai wanda kuma sun zo wucewa ne ma kawai abin ya faru ya hada da su nan su asali ya ce duk za a halakar da su in yi sun kowa allah ya tashe shi da irin niyyarsa za a halakar da su ba kiɗa da wanda in da wanda mai bamu da wanda suke kewayen za a halakar da su gobe alkyama a tashi kowa da irin niyyarsa wanda ba shi da baya ni bai zo da niyyar ruguje ka ba sai tashi lafiya wanda ya zo da niyyar ruguje ba laifi ya shafi amma laga ta nan duniya za ta shafi za ainihin kowa da kowa kowa jibi ne kenan a dinga kokare a gidaje ungoyi a lokuna a gurare idan abu na damuwa ya zo a yi kokari a ga an maganin su من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا نعم الله كان يريد العاجلة wanda yake nufin magaggauciya ita ce duniya da ayyukansa da yake yi ajjalna lahu fiha sai mu gaggauta masa a cikin ta ma na sha abinda muka so mu gaggauta masa ba abinda yake nema din shi ma liman nuridu ga wanda muke ga wanda muka nufa thumma ja'alna lahu jahannama sannan mu sanya masa wutar jahannama ainihin ta zama ita ce makomarsa yaslaha ya konu da ita mazmuman yana abin zargi madahuran yana abun halakawa ومن أراد الآخرة والدين فلاهرة دعيكنسا وسعى لها ya yi aiki. domin lahira sa'ayaha irin aikin lahira wanda ana yin sa ne don lahira ba don duniya ba wawan uminin yana mai imanin samun sakamakon haka a wurin Allah faulaika kana sa'ayuhum mashkura hakika waɗannan ainihin ayyukansu za su zama mashkuran ababen godiya ne wannan ana maganar wato nufin duniya da aiki da nufin lahira da aiki wanda yake wani aiki sai zama duniya yake nufi don ya samu abin duniya ne ko yake bin wasu hanyoyi don samun abin duniya Hauwa hauwa buge-buge cuwa-cuwa ga sinan dai buganan bugacin yaki halas yaki ham don ya tara abin duniya allah ce su za mu ba shi fiya a nan duniya ma na sha abin da muka garawa ba abin da yake so in ba zai iya gama hauma hauman da buge-bugen da cuwacuwar amma ba zai samu abin da da ya wuce abin da Allah ya a masa wanda ko da bai hauma hauman ba iya dai abin da zai samu ke bisa ce ma na sha abin da muke so ba abin da yake nema wata shi ma liman nuri daga wanda muka gara wanda ba mu garawa sai mu hana masa komai ma ke duk ya gama cuwacuwar ya gama hawa hawa ya gama duk abin da zai ko ya nufi duniyar da ayyukan nasa amma kuma bai samu duniya wani. kwata-kwata ma bai samu haka izo haka zai ga kuma babu Allah a cikin al'amarinsa ce sannan mu sanya wata jahannama ta zama ita ce abar da zai kori da ita sannan yana abin zargi a wurin Allah domin bai yi aiki dan shi ba sannan madahuran abin halakawa ko kuma madahuran abin nesantawa daga rahama Allah ko madahuran abin kaskantawa ko ba kyawun zai tashi shi da komai amma wanda ya fi lahira fa wanda ya nufi lahira da ayyukansa yana mai imani cewa ne eh, da abu da yake an nufi Allah za a samu sakamako a kansa wannan aikinsa zai zama abin godiya a wurin Allah duk abin aikin da ya zama abin godiya a gurin Allah to Allah zai yaukaka shi zai cancana shi zai yawaita shi saboda ƙara wannan aikin zai wani yana nuna wani kenan mu yi kokari mu kyautata niyyar macin al'amura sannan mu ƙoƙari kokari zama masu kana'a a wajen neman mu domin duk yadda za mu yi mu kauce a hanya wajen nema to ba za mu wuce abinda Allah subhanahu wataala ya za mu samu isa na musa sallama yake cewa ku kyautata neman bawa ba zai fita daga duniyan nan ba face sai ya wawashi abinda allah subhanahu wata'ala ya rubuta masa ku ƙwayar zarra mutum ba zai bari daga rabansa da allah yanka masa anan duniya sai ya wawashe shi baki ɗaya kafin ya bar duniya isa wasu za ga da ba samu sai da kuma mutuwa ta musu sai ga hanya ta buɗe tana ta can samu tana tana ragowar rabon ne allah yake koro wasu kuma ba daɗewa sai ka ji ka tsama waf lokaci ya yi to ragowar rabon ne allah yake cututu masa yi maza maza ya a wunsa kafin me kafin ya tafi zuwa makomarsa na ka bawa ba zai taɓa wuce me da allah ya rubuta masa hadisi ne da kullum muna karantawa da imam nawa ya fitar tun ran abin nan suna ranar zai tun ran da aka gama halittar mutum aka rubuta masa arzikinsa kuma ba zai taɓa wuce wannan ainihin arzikin nasa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa game da masu wannan kokarin hawa a hadisin Aisha ita duniya daru man rala. duniya gidan wanda ba shi da gida ce wa malu malla malala dukiyar wanda ba shi da dukiya ce wala ha ya jima'u malla aqlala wanda ba shi da hankali shi ne yake tara a wajen duniya domin tafiya za ka yi kamashi kuma yasa za ka yi ta wannan ba ce kakka nema maka nema amma idan kokarin a tara a tara to ina za ka kai shi hmm? ina za ka kai shi za ka yi ce wanda yake ba shi da hankali shi ne yake ta ƙoƙarin tarawa saboda ainihin duniya alhali ba zama zai a cikin ba tafiya zai yi yabanta wannan duk ainihin gargaɗi ne ake mana na mu zama masu kula na farko kyautata na biyu kana a cikin abin da Allah subhanahu ala ya ba mu na كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا هل كلا كواني دقمي هوما هوما da yunkurinsa ya tara wa haula da da yi don Allah don lahira numiddu mu ne muke ba su dukiya min a ta'ayi rabbi duk ana ba su ne daga baiwar ubangiji daga taskar ubangiji ne suke samu wanda ya tsaya haikanta kowace hanya sai ya tara to daga dai taskar ubangiji kuma taska wanda yake taskar ubangiji nan kayyadadde ne an yanke masa nasa arzikin wanda za a bashi haka nan wanda yi dan lahira ma yake biya hankali da nutsuwa da gun ka'ida shi ma dai daga taska ubangiji zai samu min ata'i rabbi duk kuwa daga taska ubangiji yake samu ba wani wanda wayansa da dabararsa da kaza za su tara masa amma kana ata'u rabbika mahzura ata'u rabbika baiwar ubangijinka wacce yanka yi ba bawa ma mahzuran ba tawayewa tauyewa bace ba za a tauye ba wancan nan bai hawa mahama ba za a tauye masa mai rabansa ba wannan dan yayi hawa hawa kuma ba za a bashi fiye da abin da aka yanka masa ba naka dukkan daga taska ubangiji ne Allah shi yanka kowa masa. in ya ba hankali ba a ce ka zauna ba kakka ba a ka nema amma ta me fa ajmilu fil talab kamar yadda annabi ya ce fa ajmilu fil talab ku kyautata neman ku domin kowa ba zai fita daga duniya nan ba sai ya cinye rabansa da Allah ya yanka masa kuma wannan abu ne da dama mun gani a aikace abu ne da an gaishe a aikace a birnin nan shekarun baya da dama akwai wanda suka shahara su ne 'yan kasuwan garin nan wasu su ma suna nan da ransa haye akwai wanda tare suke amma allah ya nufe shi da ƙoƙarin fitar da haƙƙin allah da yawan kyauta da yawan kaza da yawan kaza amma mafi yawansu babu wannan tare da su mafi yawansu ma wasu suka shiga hanyoyi irin na karɓar kuɗin banki karɓar kaza takaice dai magana da muke yanzu mafi su, babu labarinsu a fuskar mai a fuskar kasuwa amma shi wannan yana nan da arzikin da komai sai shekara ma bai rika kasuwa ba yana zaune a gida ake komai amma allah ya tsare dukiyar ko tafiyarsa asibiti ta farko da zai je waje gidaje ashirin ya bayar kyauta kuma kwanan nan ya ba da wasu sun kusan wasu ashirin amma Allah ya tsare dukiyar komai yana tafiya wancan da suka bi wasu hanyoyin da kusan dai ba labarin su da kan hauma hauma bai tace za ta bayar bi a hankalin da ba da haƙƙin Allah ba kuma shi zai hana arzikin a duk daga taska ubangiji haka kenan mutum ya bi mai kyau ɗin kuma ya fitar lafiya a nan duniya sanan je lahira lafiya sanan ga kuma ya mora arzikinsa انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض yace unzur duba kaifa faddalna ba'dhum yanda muka fifita shashan mutane ala ba'dhin a bisa shashi ba a zama daya ba inda yan yatsun ba zama daya ba mutane ba zama daya a arziki ba wani Allah ya bashi da yawa wani Allah ya bashi kada wani ma ya hana masa baki daya wani sai ya fita zai samu abin da zai ci in bai fita a rana ba sai dai a taimaka masa da abin da zai ci to haka wani yana da wayan da basirar da karhun da kazar-kazar din da kaiwar da kawar amma Allah bai bashi sai dai je ya aiki a karkashin mai wani dolo mara wayo kuma a ƙarƙashinsa zai samu shi kuma din Allah yana ta tuttuɗo masa hmm. wacekila shi ne ma mai ɗan rubuta masa shi ba zai iya rubuta komai ba hmm. shi ne mai taya shi lissafi inda za a bashi da lissafi masu yi rikici amma shi Allah ya bawa kuma dole shi a ƙarƙashinsa yake ta hannunsa zai samu allah ne fifita ba zama ɗaya ba naka allah ya fifita mutane inda a manzanni ya fifita a ranaku allah ya fifita wasu ranaku a watanni allah ya fifita wasu watanni haka a komai allah ya fifita wasu a duk yunkurin da wani zai ce sai na taddawa ne to ba zai tabbatar da shi in kuma ainihin so yake sai ya kau da wannan abin da allah ya bashi hasara kenan to sai dai ta wahala domin yaki zai da Allah subhanahu wataala walal akhiratu akbaru darajati ainihin lahira ita ce mafi girman daraja wa akbaru tafdilan ita ce mafi fitin girman abin fifita wanda Allah ya fifita shi a abubuwa na lahira to wannan shine ya samu daraju masu girma wanda Allah ya fifita iba rabo mafi girma na lahira to wannan shine Allah ya bashi rabo wanda yake babba naka ba girman duniya shine wani abu gani ko to haka nan hatta alahiran ma Allah ya fifita wasu akan wasu ba zama ɗaya ba ba zama ɗaya ba shi sa aljannatin ma ba ɗaya ba bane jannatul firdaus ce mafi ɗaukaka sannan mai binta sannan mai binta sannan hana wacce take ƙasa a cikin aljanna ɗaya ma hawa hawa ne daraju ne daban-daban shi sa ya zo hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ahlad darajatil ula la yarawna ahla illiyina kama tarawna al-kawkab al-ghabir fi ufiq as-sama' ma'abuta daraja mai daraja ta daya suna ganin ko kuma ma'abuta daraja madaukakiya suna ganin waɗanda suke illiyi can kololuwar aljanna suna hango su ne kama tarawna al-kawkab al fi ufiq sama kamar yadda kuke hangen wata wanda ya nisa can a sassan sama to haka na ƙasan wata aljanna suke hango wanda suke sama da shi sun musu nisa tuntun kawo amma kowa ya gamsu da mai da aljanna da Allah ya bashi ji yake shi ya fi kowa ainihin jin daɗi yana jin ya fi kowa jin daɗi amma kuma ba shakka da fifiko da daban-daban na لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل إلها كذا كسنيا وانا أبو بوتا آخر دبا مع الله تعالى دا الله نغسكيا كذا كو الله غنغم كذو كذا شي دا الله نغسكيا الله غنغم wanda bai halitta bai bayawa bai hanawa bai daukakawa bai kaskantarwa bai ba da lafiya bai iya sa cuta eh? duk sai dai zama sababi kawai sai dai zama sababi amma bai in ka ga yayi shi ma sai da sai dai da nufin ala in Allah ya so ya ka shi ne zai dauka ya baka Allah ya so ya hana ka shi ne zai hana Allah ya so ya cutar da kai sai ya cutar da kai naka shi ma ba tasirin kansa amma ba shi da wani abu wanda yake zai fita daga irada Allah wannan Allah gangan in ka je ka shi zaka bauta to kana bauta Allah gangan to wannan kaka sanya shi ma Allah tare da Allah na gaskiya a cikin bauta Allah na gaskiya wanda yake shi komai alladhi khalaqa as-sama samawati tayyiba fataq'uda sai ka zauna mazmuman abin zargi mahdulan abin tabewa ba abin da zaka samu me ba abin da zaka samu a gurinsa in za ka roƙe shi duniyan nan ba abin da zai iya ba ba abin da zai ka sai abin da Allah ne ta'ala ainihin ya ba don ka kenan duk abin da za ka nema to ka nema a wurin Allah subhanahu wata domin shi ne mawadaci da komai komai yana hannunsa komai yana da shi sabanin dan adam ba komai yake da shi kuma ba komai zai iya ɗauka ya ba na وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عند عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما نعم وقضى ربك وبينك يا أمرني Allah ta abudu kada ku bauta kowa illa iya sai shi wannan doka ce yankau daga Allah subhanahu wataala ba wanda za a ya bauta ta gaskiya sai shi subhanahu shi ne yake da haƙƙi wato namba ɗaya a kan ainihin halittarsa wa dai ne ihsana ahsin ihsan. ainihin ka kyautata iyakar kyautatawa bilwalidaini da mahaifa ka kyautata musu dukkanin abin da za ka iya wanda za su ji daɗi to ainihin kai musu in ma bil wannan inda kalki bara a haduma ko dai ɗayansu ya isa girma tare da kai yana nan ya girma shi ne tsufa tare da kai to ka kyautata musa duk abin da tsoho yake bukata na jin daɗi kai kuma kana da hali kai masa in ba za ka yi masa aljihunka ba ka yi masa da gaba za ka iya haɗawa duk shi ne abin da duk dai abin da za ka wanda zai faranta masa rai to ka yi masa shi wani so ke ka zama kusa da shi kawai ko wancan a da ka can dawo can ba kudin ga yake newa don ya fi ka wani ya zama dai ka zo ka ɗebe mai kewa yake su kawai a ɗan hira ya gida lafiya ya yi kaji labarin ka za ka za su wani abu ya faru ka je guri ka za ka yi masu ta'aziyya wani ka abin da yake sauke wani zai je wani guri ka tafi da shi ka tare da shi abin jin daɗi ne tare da shi yau ga abin allah ya haifa masa shine abokin rakiyarsa wani abin da yake sauke naka hanyoyin mai hanyoyin kyautatawa suna nan da yawa da yawa wata larura ta same shi ka tsaya gwargwadon hali ka iyayenka wajen abin da shafi maganin saunin abin da shafi kaza wajen abin da shafi kaza kakka damu da wani yan uwanka da yawa su ba sa yi kai kaɗai kake a kakkaiwa kai allah ya ɗora wa naka nauyin ka sauki ba ruwanka da nasu in sun ga dama sun sauke sun sauke ba sauke ba ke duk wani yana daga cikin mai kyautata naka yayin da ɗaya sai kai girma domin an magana girma saboda a sannan suka fi bukatar abin da suka haifa kusa da su Wanne ne suke ganin sun gajiya manomi ne ba zai iya noma ba nan kasuwa ne ba zai iya fitar kasuwa ba ma'aikaci ne ya yi ritaya eh, in ne sana'a ne in sana'ar ba za ta tafi ba an daina kawo masa an ga cewa yanzu shi na da ne an daina yayin abin da yake tela ne wa ne irin ɗinkin zamani ne shi ba irin nasa ake an daina kawo masa yana bukatar wani wanda zai zama kusa da shi ya zo da na zamanin ko shi ɗan taya shi yankawa ya dinga ko kuma yana zaune da yana kallo abinda aka samu a dinga ba shi nasu duk dai hanyar da za ta zama mai ta jin daɗi da kyautatawa a yau mahaifa wannan shi ne mai shi ne isa shi ne kuma bai wannan suna da in kuma sun mutu a sadar da zumunci a ci gaba da zumuncin yan uwansu da na shauran dangi wanda suke abokan arziki wani yana daga cikin ah, ainihin kyautatawa aukilahu ko su biyun da fala ta kullama uf kakka gaya musu lafazin uf lafazin uf shine nuna kosawa kayi ya ce ɗauko wannan ka ɗauko a je wancan ka yi tafi can ka dawo kaɗan nuna tazajjo shine nuna kosa ka na ji ne na dawo na haka ba baka magana ka gaya masa to shi za ka zo da of wai kalma ce ita ce mafi sauki da za ka faɗa ta nuna kosawa ga ma'aikata, to kakka yi ta yaya kuma kai wacce ta bita ko ka ce ni na gaji ko ni kaɗai ne za a ta aika gasuwa ne gasuwa ne wannan bai taso ba kalma of kawai kaga harafi beach rak wanda ita ce mafi saukin kalma ta rashin ladabi da za ka fara to an ce kakka gaya masa shi balantana ka faɗo wacce tafi ta zafi ko wacce tafi ta girma wannan ka zurfafa a rashin ɗa'a da rashin kyautayi ga iyaye walatan harhuma to sai zo da babba kuma wacce tafi waccan ce walatan harhuma kakai musu tsawa don wani zaga yana tsawa ga babansa yana fada da shi musamman ya tsofan nan shi yake masa kaza yake masa ya yi fitsari ne ya yi abubuwan sai ga yana su kamar ne ke hantarar yaro kare. ko kuma ya wasu abubuwa na gigita saboda tsufa sai ga yana masa inda yake zai wa yaronsa karami wanda ba shi da hankali a kai da shi sai lallaba sai tafsashi ko marin ka ko dugon ka ko kaza zai tsakaninka da shi sai tattashi sai lallabi sai abubuwa kalmomi masu daɗi fa kullahu ma qawlan kariman ka gaya musu magana mai daraja magana mai girma kakkai dai ka faɗi magana wacce take tarai ne ko ta wulakanci ainihin ga mai yayin da yi wani abu ta da to ba ko za a yi insha Allah ya insha Allah eh ba ko sannu ina ne yake mace ne kake da bukata akwai wani rago wani abu ne eh, akwai wani abu da kake so za a yi ma idan na kusa tafiya gida kaza kaza kaza duk irin waɗannan kalmomi wanda zai ji a ransa iya eh, alhamdulillah yana da ɗami biyayya ko amma da ya samarin yanzu girman kai yana shigar su suna jin da su da su ka faɗa da ka faɗa za ga wani kamar ya gaya ba masa wani lafazi na taushi na kaza kamar ya gajiya ne amma ka kamanta san da yake lallashin ka kai ma kana ihu yana shashafa kai yana abu shiru shiru me za a siyo ma eh, biskit kake so a ko eh, me za a tauma da shi da ina dawo daga kasuwa kai ka manta da lokacin da yake gama yanzu shi kuma ya zo lokacin da ya kamata ka tamsashe shi kana ma tsawa kana ma hantarsa kaga ka saka kyakkyawa da kyakkyawa ka saka kyakkyawa da kyakkyawa ba gani waƙur ka haɗa ma da addu’a a ayyata gaba ne ko ka gaya musu ainihin ƙaurin karima magana ta girmama ta daraja na waƙfidlan ma jana haɗin liminar rahmeti waƙur rabbin hamhuma kamar rabbayani tsogira waƙfidlan ma jana haɗin lim ka sun kayan musu da sasanni na ƙasƙantawa minar rahma shi ne jinka ba na nufin ka je ka sajjada a su. Eh, a minar rahama ne jin kai duk wani hanya ta jin kai to ka nuna musu ita domin mai domin zama godiya ne daga gare ka zuwa gare su na abin da suka yi ma na abin da suka yi ma ka kawo yanzu kawai da yake ban labari lokacin da mayarfinsa ya samu karya kawai zazzage roman kaji kaji kawai ake maiwa su zama su daddage su zama kamar fate-fate sannan ruwan-ruwan a ware masa shi ya sha wannan roman ya ciwon nan kaji kamar ainihin fate-fate ana ganin tsohuwar gwansa ya yi kaza ya yi kaza sai ga da cikin sati biyu kuma nan kafa ta hanyar ya cika ji abin da yake bukata daidai lokacin ke amma idan da ya rabu da shi ya kyale shiga shi gidansa shi ana nan kaga bai kyauta kyautata amma yanzu ya ji daɗi ya ce alhamdulillah ya ji yanzu ya samu riba haihu mana ga wasu a ganshi da sanda yana jan kawa ko ya je ma wata ilai gurgunce ko wani abu don haka duwana abu da za a yi na jin kai sai a musu shi a ƙurar birnuwa ka haɗa ma da yin addu'a kana ce rabbi ubangiji ma ka ji kansu kama rabba ya ne rawa kamar yadda suka ji na ina ƙarami suka dinda tattashi na hana su bacci na hana su sakewa na eh, su ki bacci saboda bacci na su kasa ci saboda ci na gani ko si cuta saboda tawa duk wannan ka tuna wannan lokacin haka kai ma sai ka kyautata musu kyautatawa ga iyaye yana daga cikin manya-manyan al'amura kuma yana daga cikin ayyuka da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so kamar yadda ya zo a hadisin bukhari daga abdullahi ɗan mas'ud ya ce na tambaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala wani aiki ne mafi soyuwa izuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ala yake as-salatu ala waqtiha sallah a farkon lokacin wannan haƙƙin waye haƙƙi ne na Allah ya masa bauta qultu thumma ay nace sannan sai me kuma qala birrul walidain sannan bin mahaifa kaga haƙƙin ne haƙƙin mahaifa sai biyo na mahaifa kamar inda wannan aya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wannan hadisi sai kamar fassara mana wacce aya qala thumma ay yace sannan me qala al jihad fi sabilillah jihadi wani dauka addinin Allah wannan kuma dan duniya ta zauna lafiya zama Allah kada yake bauta wannan ya wani ashe ga iyaye tana daga cikin ayyuka mafiya soyuwa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to bayanin kyautatawa nan ya zo a wasu hadisai shi ma kamar yadda ya zo hadisin da Imam Ahmad ya fitar da shi da sanadin sa'i duwa Malik bin Rabi'a sa'i Maliku bin Rabi'a sa'i yace ma ana jalisun inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce ina nan zaune wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iz ja'ahu rajulun min al-ansar sai wani mutum daga mutanen madina ya zo masa faƙala ya ce ya rasulallah halbaki ya alayya min birri a bawayya shai'un ba da ma. ya ce ya rasulallah wani abu ya rage min na daga biyayya ga iyayena bayan mutuwarsu a ma bihi wanda zan yi musu biyayya da shi sun mutu yanzu to akwai wata rago biyayya wanda zan yi musu ita yanzu bayan sun mutu ƙala na'am khisalun arba'a yace haka ne dodi ne guda uku halaye guda uku su zaka yi musu zama ci gaba ne yi musu biyayya na farko yace as-salatu alaihima nema musu gafa dinga nema musu gafa haka nan yin addu'a gare su ya yin addu'a ya hada neman gafara neman rahama sama shiga aljanna duk dai dangin addu'a sannan a cikin addu'a sai yake wal faru lahuma ya ware istighfari shi kaɗai saboda muhimmancin su da nema musu gafara wa’in in a hadima da zartar da alkawarinsu alkawari alƙawari kashi kashi akwai wani abu da suka bari wanda suke son a yi bayan mutuwarsu, to bayan mutuwar nan kai musu matuƙan na alkhairi a me alƙawari alƙawari ainihin abubuwan da suka saba yi na alkhairi eh, wanda sun saba domin ahadu yana nufin sabo sun saba wani sadar da zumunci misali kamar da azumi eh, suna ɗan gero su ɗan ba su ba kai yanzu kai ma kana da halin da za ka ci da yi nan, to ci da yi sai zama mai sai zama alkhairi domin aka nuna wa ah, ainihin mamaci abinda da ake aikatawa bayansa wa ikrami sadiqihima da girmama abokansu abokan iyayenka ka ci gaba da mutunta su da daraja su da ziyartar su bayan me bayan basa wasilatur rahimi allati la rahima laka illa min qibalihima da sadar da zumunci wanda baka da wannan zumuncin sai ta hanyar su su waye kenan ƴan uwansu su waye su hada ka da ka hadu da ƴan uwan kanin babanka wan babanka nanin baba kaɗan duk ka haɗu ne tawa da sababinsu to wanda baka sami zuwuncinsu ba sai ta hanyarsu to ga yanzu ka ci gaba da sadar da zumuncinsu fahuwar fa ba allazi a alayka min rihima wannan shi ya rage ma na daga yi musu biyayya ba da mutu ma bayan mutuwarsu kina ashe iyaye bayan su mutu ma za a da yi musu biyayya yana daga yi musu biyayya yi musu addu'a nema musu gafara zartar da a wasu abubuwa na alkhairi da suka saba yi girmama abokansu sadar da zumuncin yan uwansu wani yana daga cikin biyayya ga iyaye za a ɗauke ka cewa mai biyayya ga iyaye in ka ci gaba da yin waɗannan a bayan mutuwarsu za ka kenan biyayya ga iyaye ba ta yankewa sai in kai ne ka yanki sai ka mutu sannan ne biyayya za ta kare a kanka suna da rai akwai biyayya in su mutu ma akwai biyayya waɗannan da muka faɗa Allah subhanahu wataala ya ba mu yi ya zo a cikin hadisi imam ahmad da sanad ya yi zuwa mukadam bin ma'ali karim ya yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha yusikum bi abaikum inna allaha yusikum bi ummahatikum inna allaha yusikum bi ummahatikum inna allaha yusikum bi ummahatikum inna allaha yusikum bil aqrab fal aqrab Allah ya nemi kosiya da ubayen Allah ya nemi kosiya da uwayen Allah ya nemi kosiya da uwayen Allah ya nemi kosiya da uwayen Allah ne ku wasiya da waɗanda suke mafi kusa sannan mafi kusa kenan banin iyaye yan uwansu da suke mafi kusa da su da duka a kokari a zama ana sadar da zumunci wannan yana daga cikin biya ga iyaye naka kada iyaye babu su shikenan mutum ta ni ma ba ni ba su wannan mutanen mai suke mu tunda iyaye suka mutum mai suke kawo mana ba kaza kaza muna yaran nan ba ruwanka da wani wanda Allah ya nufa yima wani abu yamma wanda ya ma kai yanzu Allah ya baka yi musu kai za ka samu alkhairin mun ga yana daga cikin alkhairin zumunci Allah subhanahu ta'ala yana yaukaka arzikin mutum Allah subhanahu ta'ala yana ainihin barin yana sa bayansa ta yi tsawo ko ta albarka sai ya nufi ɗan rayuwa ga kaɗan kayan abubuwa da dama wanda za a dinga tuna kansu ko ka bar kai ma baya wanda za su dinga yi ma addu'a duk wannan yana daga cikin alheri mai ainihin sadar da zumunci Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu yau sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika